darasin da ya gabata mun ji a darasin ya yi shoki ya kuma sa har ma ya yi wa zubinsa zanen muhammadu ba a cikinsa wani baji zai gwada mana hannun da maza da a wani shi da mun cewa ya tabbata da ya a damar da wani وما يجب يسيوا بابن ساوا داما سوميما ساوا داما بني اتباع ما جاء بأن الإنسان كان يحتجم في يمين بابن يزو أسكين سوى مدعنا صلى الله عليه وسلم إلى ساوا دوبي عنه عن ابن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتمه في يمينه هذا كل دعاء علي بن ابي طالب ابو الحسنين هذا الله يكرمه قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتمه في يمينه يأتي مضافة صلى الله عليه وسلم يأتي بسينا الصح ثوب الصح عن يوم الدعاء وانا حديثي حديث غير صحيح أحمد وأحمد وأبو داود إلا الخاتم والنسائي أبو داود يبتدي كتاب الخاتم حديث تدبه في الفيديو لا تبني شيئا تقول إمام النسائي قلت وإسناده صحيح على شرط الشيخين وما أن يكتب هذا حديث إذا تجني أكثر البخاري ومسلم وخرج من بيت الواحد دليل سمع جدا أمسك بن سلمة قال في يمينه فسألته عن ذلك فقال رأيت عبد الله بن جعفر يتقدم في يمينه وقال عبد الله بن جعفر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقدم في يمينه أنتم كنتم لتحمد بن سلمة آه، رأيت ابن أبي راشد يتنادى ابن أبي راشد يتقدم في يمينه لأن تظل بهنوك الجامعة فسألته عن ذلك ليس ليش أكون haka ɗaliban ilimi suke kasancewa ta da malamai idan su zama malam ya yi wani abu suka tambaye shi domin su ji wannan abu da ya gina shi a kan sunna ko ko abu ne wanda ya nace Na kai shi da haka amma duk da sanarwa ya ne a gora duk da ya ya ga ya faru shi a hannun da dama wanda wannan yana nuna kudan ɗalibi da malami domin shi malami ana kula abubuwa da guda da ɓaura ilimi da tarbiyya za ka ji abu da abu yayi ya kamata ka tambaye shi a bincike shi abin ya yi da amma da tambayi ibn abi rafi فقال رأيت عبد الله بن جعفر سيدي ناقة عبد الله بن جعفر ناقة عبد الله بن جعفر يتقدم بيمينه هنا تظن طعم الغنم وقال عبد الله بن جعفر سبب بن جعفر يجي وانا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقدم في يمين الله يا كل شيء لنا ارتاح نور بتاع الغنم سبحان الله شيء عجيب يقول لك ايه لها الدين كان والله لا ايه في يوم ومين aka ce mun yace a yi sai zama addini abin da ke zama addini ba zama da yi haka ba za a yi haka ba za a yi sai musulmi sun gana ce akan haka da sun rabbanta sun kira sun ci nasara sun samu yanki a hannun abin da ya jawo mana ci baya barin kuri da manzan su kuma gabatan masu zuwa sabawa manzan kuma yau kuma sai muka ce mata manzo muka rubi shehunai muka rubi ayoyi muka rubi malamai har abin ya kai ga muna takalidi wanda aka kai wannan sai samu da shi baya amma da musulmi sun rike yadda manzo ya yi sun yi abin da ya yi girma da wanda yadda manzo Allah ya rinja ya dauka sai ya tabbatar da musulunci da sai wani haka amma da kuma muna so da kafirai shi ba ya da rana ka san zaɓe duk ma inda kusan musulmi da ya rinja ne kuma kai kafirai ne sun ba a addini sun bar koyi da mazo kuma ana abin da yake a cikin Qur'ani wa inna jundana sai kira mu gare shi wa inna jundana rundunan mu wa inna jundana da mu rundunan inna amri manna ala wa rusuli wa adana alladhina amanu minkum wa amilu salihat la yastakhlifanna fil ardh da ka kun ga da Allah ke so kun koyi da manzon shi suna da jami'i kaga an zo mai sahabbai suna kula da ina maza da ya sa shi kuma kansu sa daidai da yadda ya sa da haka ne Allah ya tafi da yadda ya sa kuma wani ma ga cewa ainihin mutunci kawai ci ci bayan ne za ka muka ci bayan muka lalata za ka wadawa masu yi mai koyi da maza Allah da fuskar cikinsa ta fuskar tufafinsa ta fuskar ayyukansa ta fuskar maganganunsa ta fuskar aƙida ibada mu'amala to jiki abin da ya zo da shi sai ana girma kai taimake mu da darajarsa amma da mun bashi da wani ɗanci ci baya lalacewa kawai za mu ci gaba da cewa za koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da yin wannan hadisi الحديث يا سعيد أخرجه المؤلف في اللباع كلمة دي أبتدي كيف كتاب اللباع حديث لتكون إيه اللي تقضي على الهدع وابن ماجه فيه برقم حاجة ابن ماجه ما يردوش لهنا المنبع له بريد الله تعمل جبار والنسائي في الدينة حاجة إمام النسائي ما يردوش شيء كتاب الدينة قلت وقال المؤلف وقال محمد بن إسماعيل يعني البخاري الماني يجي مؤلف في أول الكتاب الإمام الشيخ يا شيخ محمد بن إسماعيل في سيرة الإمام البخاري في الإمام البخاري ما لم يكن الترمذي الشيخ ce malamin da ya ce hada a kowace shirki ya شيخ wannan shi ne mafi ingancin abin da ya روي عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الطعام شنو هو بإنجلس الأقل على الرسول والرسول صلى الله عليه وسلم وتقول لنا إشارة لزوج الشيوة أقام كل استشهاد لك عن المرض شيء مخالف لنا شيء صحيح لك زوج عن المدامة شنو هو بإنجلس وين يزوج كل الغالب وتبارك سأزوجك عن المدامة وعن المرض wanda ya zo a kan cewa sa hannun dama imam bukhari ya yi والإسلام مستقيم وخرج الغلاء والإسلام حقيقي الإسلام بإحداث abin da shi a cikin abin da sun mutum وقد روى البخاري أوله في تاريخ الكريم من هو البخاري يا رجل فرقون حديث أسمي كان التاريخ الكريم حديثنا رسالة شعر عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتقدم في يديه فهو لم جابر على كان رسول فيما يأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم وزار صلى الله عليه وسلم كان يتقدم في يديه لأن قبول الساعة أعلم درجة وأنا أجيب إليه سليم قلت إنه ضعيف جدا عمار بن يمشي في هذا حديث ضعيف من ولا ورواه ابو الشيخ باسناد الاخر مثله بضعف يجي ابو الشيخ ما يردون عليه لو انت اسناد كفايه اما قدر بتمنى او درون لكن المتن صحيح بما تقدم وياتي الاسناد الحديث انجلتشي ne saboda abin da ya gabata da kuma abin da zo انها مفيده مثلا لكن المنطق صحيح بما تقدم وياتي اذا زي ما قلت من حديثك ingantacce ne da abin da ya gabata da kuma abin da ya zo na gaba amma islam da rauni kina muka lura albani da dauka hanya so da littafi idan ya kawo maka sahihu a farkon isnadi خلاف ذلك الى تسليمه in kuma ka maka sahihu a farkon matani yana nufin matanin ingantacce ne ta zama kuma lokacin tun farkon inda za a ce an wani sai rubuta maka sahihu sai rubuta maka sahihu ko hasanu wani ba a ko hasan ko da su nuna ishara ce akan ingancin nafi ko mutane ko ingancin su tare gaba daya za ka wannan islami ce mutumin zai inganta amma islami ce bai ya kuma inganta ne da abin da ya gabata na hadisai da kuma abin da zai zo nan gaba عن الصنف عن الصنف بن قال كان ابن عباس يتختم بيده ولا أخاله إلا قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتختم بيده أبو بكر بن الخير طيب بن عبد الله الله يبارك عمر قال كان ابن عباس ya tabbata Abbas ya kasance ya takaddamu fi yaminihi yana sa dole sa hannunsa na dama wala ba ni tsammanin shi face ya ce kamar da suna kyau da zaton ya ce kan mutum sallan ya tafasa mu fiye da ina kyau da zaton ya kuma ce annabi ya kasance yana sa zo da sa masa da ba za ka samu sai kamar da wani kasan baya shi ma wani hadisi hadisi ne ga hadisi ne hasan isnadin shi isnadin ne hasan أخرجه أبو داود في لبعض أبو داود الترجع في لبعض برقم 29 و200 و1000 حديث النبي يقول ايه تجيبه ل 20 ل 7 والمؤلف اللي بعد برقم 42 و400 و1000 هو شيء بس مؤلف كمان الجيم دي اصل كتاب اللي بعده حديث النبي يقول ايه اللي هو بتاع البني الكل وقال المؤلف أما يمشي وأنا يأتي فالإمام الجميل قال محمد بن إسماعيل يعني البخاري حديث حسن صحيح ثم تلميذ الإمام البخاري يكون حديث حسن صحيح قلت وذلك لأن فيه إسحاق قال بعدين كل يسأل حسن قلت يجب لما أفيه ثاني مدينة أعطيه إسحاق لكنهم أكثر بعد التحديث عند أبي ابن إسحاق معنى ليه وقوم مدلس ليه كمان هو في اسم سيدي يصل هذا التحديث حديث الواقع أبو داود وهو مخالف في بعض حديث ربنا سيئ بعض يجي لأخو شاف إن لأخو لأخو صار لأخو أبو سمان الأبوات ذكر بقي هذا بعد مدة شهر يقوم بدفن طب لكن في كتب زي كده شيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى امين yace wajibi ne san abubuwa guda uku sai ce bil adilla sanin Allah sanin addinin musulunci sanin manzon Allah yace wajibi ne dole ne ga duk musulmi ya san waɗannan fil adilla tare da dalili ya ce wani da ubangijin ka ka ce Allah ya ka san ubangijin ka ka ce ka san shi ne saboda alamomi da ayoyi cikin alamomi da kwallon da ya cikin ayoyi akwai sama da ƙasa rana da wata kada kai mu ɗan nan ka taɓa fuskar kansu ba akwai dalilin samun sana addinin musulunci na rike jama'a addini na domin Allah ce inna dina inda Allah ya sala musulunci kai ne addini duk addinin da ba shi kariya ne ke kuma sada sannan ne Muhammadu na san shi an haife shi a Makka ya da tsawon shekara arba'in sannan ya zama annabi mazo لأنه أهم الموضوع لإقرأ ولأنه يا الإقرأ لأنه منظور لمتذكر لسه كان كل شخص كده بقى توحيد لكن الجمهور ده جديد على ايه؟ تعرف الله على المرضى ثم يا بنت لا تعمل كده يا كم لا كده الله تحديد كل تحديد يا هم تعرفين ايش يا سواء ان ده سالم لكن صور عليك العبادة ولا بخلك تنزل ليه لا يكون ما من شلة هيك شو حد عليها هيك هيك على سر والله ما اسم كنت ناجي سر دليل كذا هي تبيع سر دليل kada ka zauna da dalili kada ka yi shiru da dalili kada ka yi magana da dalili kada ka yi dariya shirin da mu jiran gaba irin mu da ke sai da nake a kuma ba ba yadda da kin yanke zasu za mu da kaka da kuma kuma kuma قال لك أرى وطبع لي وطلع وترجع ويرجع كده وكده أقول أقول لك وطلع الخير جميل أقول لك مش يمشي بس الظلم الله أقول لك ظلم الله أقول لك Allah ya kara masu yadda. Za ka yanke da fage da ‘yan gidan manzan Allah. Alhaki bakke ‘yan gidan manzan Allah. A matan su bari, ko kan shi a ce sahabbai. وتجد كلمة كذا سلمان من جدال أبو دمين بصورون إن ليس مكان صحابين سوية لا أنتم مصدق أشياء أشياء ألا يدلون صحابين أي من أصدر صحابين من أصدر صحابين لو شيء كوي تجد مشكلة بصورة شيء أمنا كاملين سوية جاء قبل كلمة الحمد لله أبواب إن يقولون كذا وعن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة وجعل قصه مما يلي كفه ونفش فيه محمد رسول الله ونهى أن ينقش أن ينقش أحد أن ينقش أحد عليه وهو الذي سقط من معرق بئر أريك

محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يسعى وجهي لا يكفر محمد رسول الله محمد كما رسول كثير الله شبع محمد رسول الله ونهى إيكم هني أن ينقش أن ينقش أحد عليه يعني هو من تأيه يهيب عليه كم زوجة يرجع للشيء الذي صلى الله عليه وسلم كيف ذكروا ده مطلوب الناس محمد رسول الله مظلوم لا يروجع هذه محمد رسول الله الرسول النبي عليه الصلاه والسلام صلى الله عليه وسلم وهو الذي سقط من معيقيه شيء وانت يفعل يجعله معيقيه في فعل عليه هتكون مين جدا كده مين جدا حبيبي وانا في بالي حتى ده هدف انا ما عليك يشوع لضم البيت وفتح العين تسجيل العقاب كان افضل انت ولا كنا معيقين انا كان بدي اللي هو مين وضمه اللي هو عين وفتحه يجي تسجيلي لنا ونقاط كمر للإطالة shi wannan mutum wanda zo ga bai fada hannu ga cikin rijiya aslama kadiman ya musulun da tun farko farko wata ne da bakara kuma ya halarci yake fara ta suna cikin manyan sabon manzo Allah wa hajar ila al-habasha duk da kai ya yi hijira zuwa habasha ita da farko da mutum suka fara daga makka wa kana yani khatamun nabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana rike zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam واستعمله ابو بكر وعمر وعثمان على بيت المال وابو بكر ده عمر ده عثمان sun sa shi zama storekeeper na baitul mali ga abokantaka da manzon Allah ga hijira sannan ga halatta yakin badar da sauran yakoka sannan ga aminci daga nan turki ba mu ba wai abubuwa na turki ba mai kada da kan da wanne amma su can aminci ya za a baka yadda kwangala ba da ciwon kai ajiya wadda babu gara ba a Allah ya kara masa yadda da haka baba ne sai amince masa suka ba shi tokifa na bikin malamin musulmi Allah ya kara masa yadda shi ne zuwa abin da ba da hannunsa a zara wani kusurin afa Allah ya kara masa yadda da ba hajji mu da Allah ya amintacce ne haka wannan fata ba da gangamanci kan tana ce da معناه البخاري في العباد باب نفس الخاتم خاتم البخاري بدأ شيء اسمه كتاب اللباس يأتي باب نفس الخاتم وأنا باب بيكي البخاري يأتي باب نفس الخاتم شوف من كان بيكي ايه؟ اه مثلا ممكن يبقى كم كمية كده؟ أنا أنا تشيل yawwa halittin yin zane ga gobe amma ba irin na manzan Allah dan ya ce ba na fito haka wa muslimu muslim ya fito a yankin din kitabin liba a cikin kitabin liba da rakam wa'adu tis'in wa alfain حديث النبي مبرر تسعين دقيقة وأبو داوود في الخاتم أتى أبو داوود يرفع حديث في كتاب الخاتم برقم ثمانية عشر و244 حديث المؤمن دليل ثبوت دليله بسبب والمعلم والنسائي بنحو هيل فينا حكى مؤلف امام الترمذي كما يقول الامام النسائي حسب كتاب ترى الزينة وابن ماجه برقم 45 و600 و3000 ابن ماجه ما يقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم القسم الاول منه yaroto indin farko na ne indin wajen ala kisa umin ma iri kafa wani shi da ruwa ya abu da wakil da mata ya kai shi da yaro zuwa ne kuntu wa kanan ma'alli habibin hasan wasa ubani ya ce malayin limbi ya ce عن جعفر بن محمد عن أبيه قال كان الحسن هو لم يكن لك باتا وجدت أول من ظلم إنه قال صلى الله عليه يا إنما أنه أبو بكر إلى أن عمر إلى أن عثمان وأكثر شيء ينهى أنه وصل الحاج بن مرزا صلى الله عليه وسلم بهذا الشيء وعن جعفر بن محمد عن أبيه قال كان الحسن والحسين يتقدمان في يسارهما أبو بكر بن سعد بن محمد لك بابنسا محمد قال كان الحسن والحسين يجي حسن والحسين sun kasance yadda hatta mani fi yasarihima suna sa zobe a hannun su hagu jikokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ɗan shin manzon Allah ɗan lelan manzon Allah yan jin daɗi yan kusancin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sun fa kusancin manzan Allah da ita ke so sai su shi da ka an san ke so su na gaskiya da tun da ka haifa mai ayya tawaye sai mu samu hasan da mutai da ka siya kuma ga wani ya kuke son hasan da mutai wallahi mun ga Allahu akbar duk wanda ya tashi kasar sun gaba a kan shi'a a kan shi'a a kan ɗanɗan an san duk duk da ka ta da ya'ya biyu sunan ka da suna ta hamu sun da saka ne banza ta da kuna mutane kai kuna cin amanar bayan kunci wanda ya yi mutu'a so daya yana da ladar hasan yana da hussein wanda ya mutu a so biyu yana da ladar hasan wanda ya mutu a so uku yana da ladar ali bin abi talib wanda ya mutu a sau hudu wai zai ka kafa da kafada da manzo Allah shiga aljanna ina su mu da wani a kuma da kamar cewa wannan magana Mutuwa rina mutum ya yi daidai da hasan ina daraja ga hasan ina daraja ga suke can fasa masa dan ya suke kawai sun fake ne da yan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam don su yaudare jama'a ba wani son shi gidan manzo dan da san dan gidan manzo Allah ya san Allah ya san yana da mutum yi so guda ya ya da Allah da usaini da mu zuwa kautar su ya'ya ma muka yi ba yawa ya samu samun da zai mutu tare da muna sane da cewa hakan da usaini ba tawaye ba ne ba ne amma kaunar hakan da usaini ya sa haka ya wuce namiji da mace ya wuce maza a haifi ta waye maza har ya kai ga mata na haifa ɗaya sunan da hasana ɗaya sunan da husaina saboda kamar yin nan maza da wasu hada sunna da ka hada sunna bakin sunna ka ce da kuma shi na da mu da kake rusa addinin musulunci da ka bamu da kafa hasan da husaini muna son su muna kaunar su kamar yadda annabi ke son su yake kaunar su amma mu da wani aiki a cikin sunna da mutum zai yi ya jimma tafan haka ko sai ba wani duke ba ba duke su ba tafan haka suka taka suka wuce mu a ahlus sunna babu da wani abu da za ka yi da shiga tafan wannan da na a ce mutum a yi mutum da ba da ya mutu sai ka je ka duba yadda suka zagi haka a cikin suka zagi mutane sannan da duba cikin da ma shi'a ɗauki na hajjul malaka ka je da husaini ke tun yan shi'a yana ta Allah wajen maciya amana a yau da ba duba a cikin hajjul malaka tun yan shi'a alibar tsarin na ya fito ya yi tun da su a cikin gaban su ba da ba mu ba za su ba tun da ta kamar da ne, Allah ya kara masa yadda mu a wajen mu a wajen sunna babu da wasu muka ci bamu da tabassu muna nufin wajen daraja da daukaka in an cire hanyoyin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam guda uku da kuma sun bari ai Ali bin Talib ya tafi da to da na Abubakar da Umar da Usman Allah ya kara musu yadda amin wa'adun da wakilin sun kasance suna sa zobe su a hannun su da Inda kuwa sun da wakilin suna zobe a hannun su da ai mutum ne manzo Allah ne yayi da ba ta ba manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi hadisi ne sahih wa akhrajahu al-mu'allif اللي بعد برقم 43 و700 و 1000 وعن ابن عمر عند ابي داود برقم 27 و 200 وأربعة على أنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحكم في يساره صلى الله عليه وسلم كل الأبيات عمر النبي صلى الله عليه وسلم يسعى عن نصر العربي أولا أبو داود حديث النبي كل تريبيو تأشيرين تبقى كيف عمل لو هو الجزاء دول دون ساعة نصر العربي لو قوي رمضان الله صلى الله عليه وسلم وكان نصفه في بطن كفه mutumin zobe ya mai da shi kasan kafin mannon wa yu'mar fi'lu al-hasan wal husayn على ابتداء على ابتداء على ابتدائهما للنبي صلى الله عليه وسلم لكن انا اقول لك ساعه دول انت عامل موقف بس كيف عامل في الاول وكل هنا مرضى الله صلى الله عليه وسلم فانه فعله في اخر يومه عظيم حتى جاء امر مرضى الله ya kuma yana da mai a gaban kuma al'amarinsa da mai ke sawa kuntu bada da jawazul amrai amma alfani ce gaskiyar magana halaccin sawa dama da hannu halaccin wani na al'amura guda ne wala dalila alal nassi ba wani dalili akan nassi domin nan wurin da ya ce ba inna ku ba ala a akhirin amri ina nufin ina an shafe sawa a hauka dama da ba ne mai da martani da wani magana ce a gaskiya magana shi ya tabbata a yin suna suna ya sa zobe da wani wa hadi kan ya tafarta mu fi yamini sun ma'aubayar mu fi ya tsari la ya tsare hadi da kuma da ya zo cewa العبيد كان يتقدم في يمينه ثم حولهم في يساره لا يفهم حديث الكل يقول شيء واحد حديث صلى الله عليه وسلم يقول يحنو تتدعما يتبايا يقول يتبوع عرض صديد من الجنة بل هو من ضعيف الجانب حديث بلا شيء ضعيف الجانب ومثل هو الحديث المخالف له بلا حتى ما نفد يسار الله wanda ya zo da lafazin cewa kana ya taqaddamu fi yaminihi wa yaqulu al-yumna ahaqqu bil zinati min ash-shimal kuma na bayyana hadisin da ke cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana sa zuwa samun sa dama yana kuma cewa dama ta fi kyau da ado dama ta fi dacewa da aikata ado akan abu وأنا خرجته بالضعيفة الباني في نفس الله نبدأ في سلسلة حديث الضعيفة حديث اللي يكون في رد عليه إلا خطأ ومثله قول عائشة حتى كنت بتكون هذه حديث عائشة عائشة تاكي وقبض صلى الله عليه وسلم والخاتم في يمينه ليش عن كثير اليوم من ذكر الله صلى الله عليه وسلم ضرب إلى حديث الدعوة وأنا بإجابة فإنه ضعيف جدا وانا بقيت في الفريق كبابا ينزل بدعه ومن يبقى وانا تفكير ضعيفة حديث النوم في يد الحوت السبع وعديد بن عمر الملفوف شاذ لمخالفته لرواية انتقال بلفظ هي يعني هي حتى تشوف هذه الصفات عمر وانا بقى عبد الرجاع حديث بن هشام ثم التقى وابدع للفظ اللي يقول الشمس في يمينه كما قلنا عليك بعد وغير يقول شاذ لمخالفته لرواية انتقال وقد بينت ذلك في الواقع الباني الجنائي بأنه لم يقطع في الواقع الجديد حديثنا قلنا جزء نبيا جزء نقل لكن الذي يولى وإن تابدوا أن هذا يؤثر إليه يقول يقول الآية وقد صح ذلك عن ابن ابن عمر موقوفا عنه أما يتفضل على ابن عمر موقوف في باريس فهو مثل حديث الحسن والحسين في البعض ومن قال الإسلام لأن عمر إيه جدا يتعامل الدولتين ومن يجوا أشكال من بعد وكان يسلمون موقوف وكان يشيل فيه جنيه موقوف ويشهد لهم مع حديث أنس مرفوعا بالرجع حديث أنس شمال كان مبارك لي كان يجوا ومن يجوا أشكال من أخاه لي حمد الله وراه مسلم عن ثابت عنه مسلم ما يرسلون من ثابت لكما قال صلى الله عليه وسلم كل ما بيت الله ولا يظنه أن المؤلف ضعفه أما لو نرجع ابن ذي متع متى بالجرة كما يأتي لأنه من طريق الفسادة كبير بيان وأن زي زوج بناء أن يظن إلى الفسادة وهذا من طريق ثابت كل بثابت كما ترك من الفكر متى نرجع mutum ya zo a bani don ganin cewa nufin ta hanyar sabit alhalin nufin ta hanyar kasada kamar da bayan zai zo da gaba insha ta zama da shi kwamfuta da wannan عن انس بن مالك انه صلى الله عليه وسلم كان يتقدم في يمينه اما يقول دعاء انس بن مالك ياتي مولانا صلى الله عليه وسلم يا كم فينا صار الرجامة آه زوجة صاحب نصر الرجامة شو انا في من صحيح قلت اسناده صحيح لكن عنه الترمذي عنه المؤلف بالاضطراب في متنه الباني يقول هذه الترمذي يا الا التعليم بالاسرائيل تسجيله متى يرفع كما ذكر في الاصل عقبه كمان يتضمن تسجيل حتى قلنا الحديث الموضوع تسجيل سر الجميل وهو الذي كنت نلت اليه من الوعد الان تجيبها na karkata zuwa ga wannan magana ta tirmi cewa wannan hadisi hadisi ne mawdu'i a cikin duwan gari wal an sai فقد رجعت عنه الى الترجيح لا كثير ما في لمتابعة ثابت لقتالة عليها تلك ثقة مخ نادوا سوى ذلك جايز جلوايا يطاع سبب المتابعة الثابت لقتالة أكبر هنا الرواية كما ذكرت آنفا وين خذونا الثابت ولذلك قال دار القطري دار دار القطري يتي إنها محفوظة والنظار وأتي محفوظا ولكن ولم يكن تبين لي وجهه وجهه هناك في الأرواح أما كان أشيك الأرض لي كيف كانوا كنت هنا مغيرة هنا فقالوا لذلك نتوقع أمانة فيه من إجابة فليبقى هذا إليه ذاك وإنه مغيرة لكينا هو اللي كي الوضع الجديد كيف يكيف تسكير الوضع الجديد من الله can daga a karatun jufi na uku shafi na ɗari biyu da sittin da takwas zuwa ɗari biyu zuwa ɗari uku da biyu dole ke da yawan dalil zai ga cewa albani ya yarda da cewa hadisin ne ya fi ne a can amma daga baya ya gano kuskure ya gyara a za ka ji a ɗauki wannan gyara a kai can kuma da wanda ya dama albani tafiya ake nan

wani kuskuren ɗaliban za su gano su gaya wasu ɗaga kamata wuri ka zama abu kuskure kaza ya duba ya dace ya yi gaskiya ne ba taɓa gani ganin almajirin albani da ke cewa fasir a waisha muna fitar shi a makka shi ke tafi da rayuwar mala da taron mu da shi yake babban abu da ke burge mu da mala shi ne abu kan tambaye su abin ne bai sani ba ya shiga tuta ta taso sai buga waya kira wani ce matsalar nan ta duka da zan ce da ita sai ba shi ansa wata ran kuma sai buga ma wani ce matsalar fito wannan wanda ba zuka ce kira zan ce da ita haka ke gaba albarka ina tambayar su ne za su ce da ganin tabbata ta ilimi wanda shi ne ke cewa ya san da ɗalibi wani bangaren duka Allah ya ba shi masani ne wani ko bangaren da ke ya ba shi masani ne wani bangaren da shi masani ne wani bangaren kaza ya ce wallahi wani zai ci abin da ya da mata ya ce abu na biyu kuma karatu da ku ana kama da awa da kuskure ya kuskure ya gano sai gaggawa ya faɗa to duk wanda albani ne ga haka sai ta ga yana cikin ne ta ga ta a ne to ya samu wata hanya ko kuma sai ce inda da nake tunanin da ashe ba ita ce kaza ce ko kula wanda da raunin hadisi da shi ashe ba shi bane wannan ko kuma da raunin hadisin kan fulan wanda yake mudannin dan yayi an ana yanzu na da wata ruwaya ya tsara hadis da ma dan haka hadis da raunin hadisi so da yawa da kuma wanda ya fi wani magana su da tafi ya koma tafi jami'a kaza ya shafa Allah ابن عمر قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب فكان يلبسه في يمينه فاتخذ الناس خواتيم من ذهب فطلعه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا ألبسه أبدا فطرح الناس خواتمهم shi wani hadisi an ga musu daga kan umar Allah ya kara musu ita qala ittakhadha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam khataman min dhahab yace manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi zobe da dinari ya ta yin zobe da dinari ya sa shi fa kana yadhbu fi yaminihi ya kasance na fashe abin shi da dama saboda abin kuri da sahabbai suke da annabi حتى حدث الناس الناس موضوع ايه؟ البيت ولا كانوا دليل يقسم عندك سوى الناس البيت الذين قالهم الناس إن الناس قد جمعوا فلهم دليل الذين قالهم الناس نفس صابرين قلت إن الناس قد جمعوا لكم صابرين موت الآية يا أيها الناس يا أيها الناس يوصل إليكم يقول كده ضربت يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا كمان ما لا تزوجش يا ولد إيه؟ تتبع حمو حكاو في بعض أحلام هي مش مجرد أمان القرآن كل يوم سيكون المساء نعم وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس بارك الله فيك إن أنت مسلم إيمانك كمان جملة مسلمين لكن عندي انت فاتخذ الناس خواتيم من ذهب زي إيه متى نذكر ايه ضبع الذين يعني سوى متى نهلا الله كان بسيطة سنة كمان فرق وجه كوينة بزعلة كما زعلة يا سيدي صلى الله عليه وسلم تعتني اللي متى نسوسى ضبع الذين يعني جاء بايا صار إليه خويا خوديني هني ليه بدأ متى نيجي ماذا ما نصابه الذين يعني kamata dan wata karanta wani sanar da karantarwa da ya kuna da sunta a babban zinari babban na abu sai cin shi yake ba ba ji a sayar ba ba ji a kan mata ba shi ne ba ya je ba ku zaɓi mu nasi na wani kuma wani hadisi ga wani fatara annasu khawatibahum sai mutane suka kifa da zaɓi Allahu akbar dan girman Allah ka dauki mutane ga wannan magana babu ta kana wala ya kuma mai dukiya ce wani nani amma tunda mun za ka yi maka je ba akwai wani mutum ma da aka yi zo da ziyara daga baya annabi ya cire zo daga hannun shi cire daga hannun ya yana jibar sai ya yana wasu mutane da kama mai kuma da bukai ne ke kai jikin zuwa ne ce idan ranke da Allah wajen ku zo da annabi ya ci ne zai je ba da shi abin da ya yaba a da da maza Allah kuni kuma har bai tsaya amma ganin annabi ya cire ya jefa kowa ya cire jefa to akwai sake tunanin shi ko wayoyin shi akwai da wani ci saka annabi zai cire idan suna ce mu ne annabi za a yi ku cire da akwai annabi ke da ya kone يا ممكن كده وتبع لي والله ولدرجة تعبير ولا الله الله يقول لك يريد ذاك الزمن مع ابو بكر وعمر دعها وانا المنية زوجة قبل رمضان صلى الله عليه وسلم الله يكرم وفيك وما احنا بنقول لك شيء من الباقي اللي كيف غير صار زوجي مباشرة على التي أقل من هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه